shiri ne da yake gabatar da abubuwa wanda suke inganta rayuwa da addini menene za ka bi ko kuma menene za ki bi wasu hanyoyi ne mutum zai bi domin ya samu sauƙi daga dukkanin cututtukan da suke damun shi akwai cututtuka da dama a jikin dan adam wanda sai allah kaɗai ya san irin cututtukan da suke jikin shi waɗannan magunguna ne na cututtukan da suke damunka da wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda ka sani alhamdulillahi ka san shi wanda baka sani ba baka san shi ba da me da me za ka yi amfani da shi domin samun rigakafin cututtuka a jikinka wasu abubuwa ne za ka riga amfani da su ga mai neman ƙarin bayani a cikin abubuwan da muke gabatarwa zai tuntube mu daga karfe 11 na safen kowace rana zuwa karfe 4 da rabi na yamma wanda suke buƙatar kuma magani da muka hada so su waɗannan za su yi mana text message za mu ce su kira mun allah yadda wato abubuwan da ya kamata ɗan adam ya zamanto yana da wata ƙaramin mustashfa wani ɗan ƙaramin kemis ya buɗe wani ɗan ƙaramin kemis a cikin gidan shi wanda duk wata lalura idan ta taso ya zamanto za a samu waɗannan ababe a cikin gidanka ga sunan masu sauƙi wanda ake amfani da su yau da kullum wato abubuwan da suke lokaci ba zai bari mu faɗi iya abubuwan da waɗannan abubuwa da zan faɗa suke a jikin ɗan adam ba sai dai da ni akwai nau'i da ake sarrafa su wani za a ce ka sha da ruwa wani za a ce ka tafasa wani za a ce kaza wani za a ce kaza amma da ya zama a ce wajibi kusan wajibi a ce idan aka kwankwasa gidanka aka jawo a wato drowarka za a samu wannan ababe a ciki domin suna da matukar mahimmanci na farko akwai zuma zuma ma'arufiya ce a addinance da likitance wanda ya fi kowa ciwa wato babban likitan duniya manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da abin da zuma take aikin da zuma ta take a cikin dan adam babu lokacin da zan yi faɗa shi bari fara da ciwon ciki idan mutum yana ciwon ciki gefe guda ko kuma gaba daya yana iya ɗibar zuma cokali daya ya samu karamin kofi ya zuba a samu ruwan ɗimi a zuba kaɗan a juya a bashi shi sha ka bashi minti ashirin na agogo insha allahu rabbi ko a kwance ki sai ya tashi macen da take naƙuda naƙuda ta taho ganga-ganga a samu zuma gwangwani ɗaya na madara mai kyau shi yasa muke cewa ku rika siyan masu kyau gwangwani na ɗaya na madara a bata ta shanyi za ku ga ikon allah mutumin da ke fama da ulcer chronic ulcer da safe kafin ya ci komai ya sha zuma cokali uku ƙanana da rana ya sha cokali uku da yamma kafin ya kwanta ya sha cokali uku mutumin da yake da ciwon anta hepatitis b ana amfani da zuma a haɗa ta da wasu garin magani da suka shafi garin ɓauri da garin zogale lokaci ba ina baku ne in brief to ya kamata zuma tana cikin gidanka na biyu garin sau sauda ya zamanto yana cikin gidanka garin hulba ya zamanto yana cikin gidanka garin tafarnuwa ko ita kanta tafarnuwa ya zamanto tana cikin gidanka garin citta ya zamanto yana cikin gidanka fari ko garin koshi ya zama yana cikin gidanka man zaitun ya zama yana cikin gidanka kaɗan kenan waɗanda suka suke kusa-kusa da mutane to ya zamanto wannan haƙon ƙwasa gidanka za a same su saboda aikin da suke a jikin ɗan adam kafin mu koma kan ɓangaren tsirrai da ganyayyaki da sassaƙe-sassaƙe kila wa'annan ka ce za su yi maka wahalar samu to ga na kusa da kai na kusa da gidanka muna haska muku ne domin samun wato ci gaba da lafiya da kuma samun ingancin karfin jiki da naku da na iyalinku da na 'ya'yanku ina fatan an fahimce mu waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababen da za ka zamar da su a cikin gidanka wanda daga wani aiki ya taso na gaggawa kana kira na a waya da kukan miya na manta kuka kukan miya wadda ake miya da ita wani abu na faruwa na gaggawa kana kira na zan ce dauki kaza ga yadda zaka shi kana kira na kaza kaza zawo ne ya barki ya ki tsayawa zan ce dauki kaza jini ne ya ki tsaya mace ce dauki kaza wannan shawara ce nake baku duk wanda yake kallo na a duniya da fatan allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya warkar da cutukan da ke damu na muku fatan alkhairi kar a manta da subscribe da sharing da comment masu salam